Uh, uku ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1441 wanda ya yi daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2020 muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata muna cikin adila wadda muka tsaya a aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi yau akan aya ta biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله مدوكتين سركي yayi بياني dangane دا مسألة zihari a ayoyi na farko zuwa aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka sai Allah maɗaukakin sarki ya koma magana dangane da waɗanda suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tabbatar da cewa hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne kowa ya bi wannan hukuncin da aka duk lokacin da shari'a ta zo doka ta zo ta Allah to wajibi ne kowa ya bi da aka bayan an kawo waɗannan dokokin da waɗannan tsare-tsaren da wannan nau'i na kaffara sai aka koma bagana da gargaɗi dangane da waɗanda suke in bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lallai waɗannan da suke saba ma Allah da manzan Allah al-muhadat shine al-mukhalafa sabawa wayanda suke saba ma Allah ko kuma al-muhadat kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka fassara shi da cewa shine al-adawa al-muadat wayanda suke kiyayya da Allah suke kiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar kangarewa da kin bin dokokin Allah da kuma kangarewa da kin bin dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai waɗanda suke irin wannan aikin na saba ma Allah ko kuma kin bin dokokin Allah da kuma canza hukunce-hukuncen Allah da wani hukunci wanda ba na Allah ba Allah ce kubitu to waɗannan an ƙasƙantar da su shine ma'anar kubitu an kaskantar da su an wulaƙantar da su ko kuma ya zama kubitu ma'ana uhuliku an halakar da su da haka duka dai kalma ce wadda take nuna gargaɗi da azaba ma dai ya zama kubitu an kaskantar da su an wulaƙantar da su ko kuma ya zama ma'anar shi uhuliku an halakar da su da haka duk waɗanda suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan ƙaskantattu ne wulaƙantattu ne shi yasa a can a gaba Allah maɗaukakin sarki yake sifanta su da cewa ula'ika fil azalli wayannan suna cikin ƙaskanci da wulaƙanci da aka saba ma Allah da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine babban dalili da yake haifar da ƙaskanci da wulaƙanci a rayuwar bawa kubitu kama kubitan ladina min qablihim an kaskantar da su an wulakantar da su kama kubitar ladina min qablihim kamar yadda aka kaskantar aka wulakantar da waɗanda suke kafin su daga cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda su ma suka saba ma annabawan da Allah ya aiko Allah ya yi musu ukuba ta hanyar ta hanyar kaskantar da su da kuma wulakantar da su da haka dukkan al'ummomin da suka gabata a baya waɗanda suka saba ma manzannin Allah to Allah madaukakin sarki yana halakar da su ya ƙasƙantar da su ya wulaƙantar da su ta ɓangarori guda biyu imma dai Allah maɗaukacin sarki ya ba da galaba da nasara akan masu imani akan su su su zama ƙasƙantattu wulaƙantattu ko kuma Allah maɗaukacin sarki ya aiko da azaba wadda za ta zo ta halakar da su ta rusa su ga baki ɗaya ta mai da su ƙasƙantattu wulaƙantattu daga kowanne daga cikin waɗannan nau'o'in na ƙasƙanci da wulaƙanci yana iya faruwa ko kuma halaka da Allah yake halakar da mutane da wannan nau'in na azaba shine ya zama ma'anar kubitu da ma'anar uhuliku ma'ana kamar yadda aka halakar da waɗanda suka gabata to su ma waɗanda suke saba ma Allah suke saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce su ma an halakar da su ko kuma an kaskantar da su a nan an kawo shi da sigar madi cewa an riga an yi alhalin ba a riga an yi a lokacin da ake magana da waɗannan mutanen ba saboda me saboda wannan magana ce ta Allah subhanahu wa al'amarin da yake tabbas an babu saba alkawari a ciki kuma babu abin da zai hana ya faru to ana kawo shi da sigar kamar ya riga ya faru din kamar yadda Allah yake cewa a ta al'amarin Allah ya zo alkiyama ta zo ma'ana alkiyama za ta zo me yasa aka ce ta zo saboda tabbacin cewa tabbas babu shakka babu kokwanto cewa za ta zo da haka ake ambatanta da suna ta riga ta zo din to haka su ma duk waɗanda suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah to a halaka da kaskanci ko da a lokacin ba sa cikin kaskanci da halaka da wulakanci to nan gaba kaskancin da wulakanci da halaka yana nan zuwa da haka aka ce kubitu kama kubitan ladina min qablihim da haka Allah yana kaskantar da masu saba ma annabawa a waɗanda suka gabata haka kuma a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad anzalna sai Allah ya kawo wannan gabar da cewa kuma haƙiƙa mun riga mun saukar da ayoyi bayyanannu wayanda suka yi bayani akan ga dokokin Allah ga dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da su daga Allah mun saukar da ayoyi bayyanannu wayanda suke tabbatar da haka cewa ga abin da ya kamata a bi ga abin da ya kamata a yi aiki da shi shi yasa Allah maɗaukacin sarki bayan ya yi bayanin ayoyi da hukunce-hukunce kuma ya yi bayanin hukuncin saba ma Allah da kuma saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saƙa ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ji tsoron kada wata fitina ta zo ta same su ko kuma su ji tsoron kada azaba mai raɗaɗi ta same su da haka duka wannan yana cikin nau'in kubitu kama kubitan ladina min qablihim duk wanda bai ji wannan gargadin ba bai ji wannan Allah ba ya ci gaba da saba ma manzan Allah ya ci gaba da saba hukunce hukuncen Allah to akwai ranar da kaskanci da wulakanci zai zo ya same shi sai ya koma yana koyi da waɗanda suke bai kamata ya koyi da su ba ya koma yana koyi da kafirai yana koyi da arna koma al'amari ya kai mai ma har ya koma yana koyi da dabbobi kamar yadda muke gani da yawa daga cikin al'umma a cikin wannan zamanin da muke rayuwa sai su koma suna ƙoƙarin koyi da dabbobi maimakon koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya haifar musu wannan kaskancin da wulakancin ya zama za su rinka koyi da dabbobi saboda sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dan haka kubitu kama kubitan ladina min qablihim ta fada a kansu sai kaga mutum yana shiga ko yana aski wai da sunan kwaikwayon zakara ko yana shiga da sunan kwaikwayon wata dabba daga cikin dabbobi ko yana ado da wani sura ta wata dabba daga cikin dabbobi duka ya shiga wannan nau'i na kubitu kama kubitan ladina min qablihim ya ma wuce ya koyi da dan adam ya koma saboda kaskanci da wulakanci yana kwabar duniya sannan kuma akwai azaba ta wulakanci a ranar alkiyama yaushe ne wannan azabar ta kaskanci da wulakanci za ta same su sai Allah ya ce yauma ya ba'athuhumullahu jami'an ranar da Allah maɗaukacin sarki zai tattara su gaba ɗaya ya tayar da su daga cikin kabarin ranar da za a tayar da su mutane gabaki ɗaya daga cikin kabari a fito da su daga cikin rayuwar da suke yi ta barzakh kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce ya na min al sira'an za su rinka fitowa daga cikin kabarurruka da sauri kamar an kira su kamar an ce su zo da aikata aikin sun manta wannan ayar tana daga cikin ayoyi wanda duk idan bawa ya karanta cikin firgita da jin tsoro akwai ayyukan da ka aikata da yawa wanda ba ma ka hararo su ba ka iya tunowa ma ka aikata wannan ayyukan ballantana ka zauna ka nemi gafara Allah ka tuba daga aikin ka manta da shi amma Allah da kai ma wannan laifin yana sane da shi yana kuma ƙididdige da wannan aikin sawa'un laifi ne wanda kai ma Allah ko laifi ne wanda yake na ta taɓa haƙƙin bayi daga cikin bayin Allah da yawa ne fuffukan mun manta da su mun manta mun yi amma Allah yana nan a riƙe da wannan aikin ya ƙididdige shi shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake cewa rana al'iyama idan aka zo da ayyukan bayi Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran za su sami duk abin da suka aikata ga a halarci. an halartu da shi Allah ya riga ya tattara shi ya kawo musu abin su gan shi da idansu wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa a wani wurin Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba kowane abu mun ƙididdige shi a rubuce yana nan a rubuce da aka ba abin da ya aikata wa kulla insanin alzamnahu hu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ranar alƙiyama zai ga aikin da ya aikata za a bashi sakamako a ce mai ikra kitabaka kafa bi nafsika yawm dukkan komai ba wani abu wanda Allah madaukakin sarki baya gani babu wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala bai san da wannan abin ba da shi shahidun ne ala kulli shay Allah madaukakin sarki masani ne sannan mai ilimi mai shaida sannan mai halarta akan komai duk wani abu Allah ya san shi kuma yana rubuce da shi yana ƙididdige da shi ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ۖ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki yace ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah ce baka gani ba ne gani na ilimi da sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya alamu ma fi samawati wal'ar Allah yana sane da duk wani abu wanda yake cikin sammai wa ma fil da abin da yake cikin ƙasa da haka babu abin da Allah bai sani ba Allah ya san duk abin da yake cikin sammai baki ɗaya kuma ya san duk abin da yake cikin ƙasa ga baki ɗaya a sama da ƙasa babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga ilimin Allah ya mamaye sama ya mamaye ƙasa ya mamaye komai da komai wallahu bi kulli shay'in muhit Allah ya mamaye komai babu wani abu da yake fita daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya bada misali ya ce ma ya kunu min najwa thalathatin babu wata ganawa da za a yi ta mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudunsu da ka duk inda mutum uku suka taru suna ganawa a tsakaninsu to su sani cewa Allah yana tare da su wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu kuma waɗansu mutane biyar da za su keɓe suna ganawa da junansu face Allah shine na shidansu wala adina min zalika babu wani adadi wanda bai kai wannan ba ma'ana biyu ko mutum ɗaya duk waɗanda suka keɓe to su sani Allah yana nan a tare da su idan kai kaɗai ne ka sani Allah yana tare da kai Allah shi ne na biyinka idan ku biyu ne ka sani cewa Allah yana tare da ku Allah shi ne na ukun haka kuma wala aktara ko sama da wannan adadin da aka ambata daga shida zuwa dubu zuwa miliyan ba adadi a samu mutane su keɓe to sai Allah ya zamanto shi ne cikon wannan adadin yana tare da su shi ne wala adina min zalika wala akthara ko sama da haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu face Allah yana tare da su a duk inda suke a nan an ambaci adadi guda biyu adadin salasa da adadin kamsa cewa waɗannan adadin guda biyu su ne aka ambata sai aka ce ko ƙasa da haka ko sama da haka ma'ana kowane irin adadi zai shiga al-imam ƙayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa an ambaci uku saboda shine jam'i wanda mutum biyu a cikin guda uku za su iya zama wanda yake shafa'i za su iya zama shafa'i ya zama ba a yi da ɗaya ba mutum biyu su gana. haka kuma a cikin guda biyar za a iya samun guda biyu su gana za a iya samun guda uku su gana da hakan an ce ganawa tana ɗaukan adadi daga biyu ne zuwa sama da haka a nan aka ambaci uku a nan sai kuma aka ambaci biyar saboda biyar akwai adadin biyu na ganawar mutum biyu sannan kuma akwai ganawar mutum uku da haka sai aka faɗi ƙasa da haka ko kuma sama da haka ma'ana duk inda bawa yake abin da ake bukata shine ya sa muraqabar Allah a cikin zuciyar shi cewa ba inda mutum yake kasancewa shi kadai face Allah yana tare da shi aina ma kanu a duk inda suka kasance a ko ina ne sawa'un a sama ne ko a ƙasa ne ko a cikin ƙarƙashin ƙasa ne ko a cikin ruwa ne ko ina suke aina makanu duk inda suka keɓe to su sani Allah maɗaukakin sarki yana nan yana tare da su yana jin abin da suke yi kuma yana ganin abin da suke aikatawa kuma yana sane da su shine ma'anar abin da wannan ayar ta kunsa al imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yana cewa wani daga cikin malamai ya naƙalto ijma'i cewa malamai sun yi ijima'i kan cewa ma'iyya a nan da ake magana a wannan ayar cewa tare da Allah ya ce yana tare da su ana nufin ma'iyyatul ilmi cewa yana tare da su da ilimin shi tarayya ce ta ilimi ma'ana Allah yana sane da su kuma yana tare da su da haka ya ce wannan kuma yana nuna cewa yana tare da su da ilimin sannan kuma yana tare da su da jin shi da ganin shi yana jinsu yana gani kuma yana sane da abin da suke aikatawa da haka ma'iyya a nan ana nufin ma'iyya ce ta cewa Allah yana tare da su da ilimin shi thumma yunabbi'uhum bima amilu sannan bayan haka kuma akwai ranar da Allah zai ga abin da kuka faɗa ga abin da kuka ƙulla ga abin da kuka ce haka kuma idan adadi ne mai yawa za a ce mutane kaza da suwane da suwa ne da suka taru a wuri kaza suka yi mitin gane da kaza Allah zai ba su labarin wannan abin da suka aikata da haka babu wata tattaunawa da za a yi a bayan ƙasa face akwai ranar da Allah zai ba da bayanin wannan tattaunawar da aka yi idan alkhairi ne ba'iyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da ma'iyya amma akwai kuma ma'iyya khassa wanda duka suna zuwa a cikin alkur'ani Allah ya ce yana tare da ku wannan ma'iyyar amma ce ma'iyya amma shine Allah yana tare da kowa yana kallon abin da yake yi yana sane da abin da yake aikatawa yana ganin abin da yake yi wannan ita ce ma'iyya amma Wanda kowa da kowa daga cikin bayi Allah yana tare da shi da wannan nau'in na ma'iyya akwai kuma ma'iyya kasa tarayya ta musamman wanda wannan kuma ya keɓanci bayan Allah ne na ƙwarai wadda ita kuma ta kunshi ƙarfafawa da kuma taimakawa da ba da kyakkyawan sakamako kamar yadda Allah yake cewa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wallahu inna Allah ma'as sabirin da sauran nau'o'in ayoyi da Allah yake nuna cewa yana tare da waɗansu bayi na musamman masu wani aiki na musamman kasa kenan wanda ba kowa yake samun irin wannan nau'in na tarayyar Allah subhanahu wata'ala da shi ba wanda yake samun kowanne nau'i na tarayya tarayya am ita ce ma'iyya amma wanda kowa yana da ita kowa yana samun wannan Allah yana tare da kowa a duk inda yake yana jin abin da yake faɗa yana ganin abin da yake aikatawa amma tarayya ta cewa Allah yana tare da kai mana yana ƙarfafa ka yana baka sakamako sannan kuma yana kare ka to wannan ma'iyya ce khasa wanda ayoyi na falalar ayyuka na musamman suke zuwa da wannan ma'iyya cewa Allah yana tare da kai idan ka aikata kaza da haka a wannan ayar da aka ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum da aka ce wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum ana nufin ma'iyya amma wadda dukkan bayi Allah yana tare da su da wannan nau'in na ma'iyya wannan ayar tana daga cikin ayoyi da za su sa ma bawa jin kunyar Allah subhanahu ta'ala ana a duk inda kake kana sana Allah yana kallon ka yana jin ka yana tare da kai 'Daka duk abin da kai kana yi ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a kan ganin Allah a kan sauraron Allah subhanahu wa ta'ala da haka zai zama kana jin nauyin Allah kana jin kunyar ka saba ma Allah a idan shi yana kallo a jin shi yana sauraro ka kuma saba mai da haka wannan zai sa bawa ya nisanci zunubi ya nisanci duk wani abu wanda yake sabo ne na Allah shi yasa aka kawo ayar bayan magana akan innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu saba ma Allah da kuma saɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka rinka sani cewa lokacin da kake saba ma Allah Allah ya ce ayi ka yi Allah ya ce kada ayi ka yi manzon Allah ya ce ayi ka yi manzon Allah ya ce kuma ya ce kada ayi ka aikata to ka sani cewa Allah yana kallon ka yana jinka kuma yana tare da kai aina ma kanu a duk inda kuke Allah yana ji yana tare da ku sannan kuma akwai ranar da za a baka labarin abin da ka aikata cewa nan an ce ka yi kaza ka yi nan an ce kada ka yi kaza kuma ka aikata inna Allah bi kulli shay'in alim da haka lallai Allah masani ne akan komai Allah ya san komai babu wani abu wanda Allah bai sani ba da haka duka wannan da yana ƙara nuna mana faɗi na ilimin Allah da kuma yalwa na ilimin Allah wanda yake da cikakkiyar kamala ilimin da babu na ƙasa babu tawaya a cikin shi ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ويت الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ۖ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير sai Allah maɗaukakin sarki ya koma zuwa ga bayani akan tattaunawa ko kuma hali na al'umma a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayar waɗansu daga cikin malamai suka ce ana magana ne akan yahudawa waɗansu kuma suka ce a'a wannan kan munafukai ba yahudawa ake magana a kai ba Allah ya ce alam tara ila alladhina nuhu anin najwa shin baka ga waɗannan waɗanda aka hana su yin tattaunawa a tsakaninsu ba da gane da ganawa tsakaninsu mana an hana su su rinka ganawa a tsakaninsu amma kuma duk da haka ba su daina wannan ganawar ba ana ba da labari ne dangane da wani hukunci wanda ya riga ya gabata mana an riga an hana su su rinka yin ganawa a tsakaninsu an hana su su rinka keɓewa a junansu a cikin mutane suna ganawa thumma ya'uduna limanuhu anhu sannan sai su sake dawowa zuwa ga wannan abin da aka hana su na gana wannan an ce su daina ganawa a tsakaninsu amma kuma sun sake dawowa sun bijire ma wannan hanin sun saba ma wannan hani na manzan Allah sallallahu alaihi sun ci gaba da yi wa jauna bil ithmi wal udwan kuma suna yin gani ne a tsakaninsu da abin da yake zunubi ne idan an ce al ithm ana nufin abin da yake na sabo wanda mutum zai aikata a karan kanshi ta hanyar aikata abin da aka hana a aikata ko kuma ƙin aikata abin da aka ce a aikata wal'udwan shi kuma sabo wanda yake na zalunci wanda ya shafi taɓa haƙƙin wani ko cutar wani ko kuma firgita wani da sauran nau'i na abin da yake zalunci ne ga wani daga cikin bayi shine al'udwan idan an haɗa su an ce al'ithmu wal sai ya zama al'ithmu ana nufin zunubi wanda mutum zai aikata wanda ya shafe shi shi kaɗai al'udwan kuma zunubi wanda ya shafi taɓa haƙƙin wani zaluntar wani sai ya zama shi ake nufi amma idan aka faɗi ɗaya aka ce al'ithmu to ya shafi duka biyun haka kuma idan aka ce al'udwan ya shafi duka biyun amma idan aka haɗa su su biyu to sai a raba wancan ya ɗauki wani ɓangare wannan ya ɗauki wani ɓangare shine idan ijtama'a iftaraka wa idan ijtama'a idan suka haɗu a wuri ɗaya to ma'anarsu za ta rabu kowa zai ɗauki ma'ana daban-daban amma idan suka rabu ba a wuri ɗaya suke ba to kowa zai ɗauki ma'anar kowanne gaba ɗaya su haɗu a wuri ɗaya shine al-ithmu wal udwan akwai misalansu daga cikin kalmomi da suke zuwa a cikin alkur'ani da yawa daga ciki akwai wanda za ta zo a gaba na albirru wa taqwa da haka anan Allah ya ce suna ganawa tsakaninsu ne da abin da yake al-ithmu wal udwan wa ma'siyatir rasul da kuma saba ma manzon Allah da haka duk lokacin da suka je tattaunawan da mitin din tsakaninsu mitin din ya kunshi al-ithmu ne wal udwan da ma'siyatir rasul da kuma saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wa idza ja'uka haka kuma in suka zo wurinka ya rasulullah suka zo wurinka za su yi magana da kai hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su rinka yi maka gaisuwa da irin gaisuwar da ba ita Allah yake maka ba Allah ya sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaisuwa ita ce za ta zama gaisuwar shi da shi da al'ummar shi gaba ɗaya ita ce assalamu alaikum wannan ita ce gaisuwar da Allah ya sanya ta haka ga sauran annabawa wa salamun alal mursalina haka ita ce gaisuwar da Allah ya sanya ta ga bayin Allah na kwarai wa salamun ala ibadihi alladhina istafa to amma wayannan mutanen idan sun zo wurinka yuhayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su rinka yi maka gaisuwa da ba ita ce gaisuwar da Allah yake gaishe ka da ita ba idan sun yi maka irin wannan gaisuwar wa na fi an anfusihim sai su rinka faɗa a cikin zukatansu ko kuma ya zama wa na fi an anfusihim ana nufin su rinka faɗa a tsakaninsu shine anfusihim kamar yadda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min an anfusikum kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa لولا جاء لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا sai zama anfus ana nufin kawunan a tsakaninsu sai su rinka faɗa a junansu su waɗanda suke da wannan sifar da suke irin wannan nau'in na ganawa a tsakaninsu sai su rinka cewa laula yu'adhibuna Allahu bima naqul ma'ana hal la yu'adhibuna Allahu bima naqul me yasa Allah bai azabtar da mu da abin da muke faɗa ba gashi muna zuwa muna gaishe shi da wata gaisuwa daban muna zama muna tattauna abubuwa na sabo da zunubi inda da gaske shi annabi ne me yasa Allah bai azabtar da mu da wannan abin da muke yi ba ma'ana hal la yu'adhibuna Allahu bi sababi ma naqul me yasa Allah bai azabtar da mu da sababin abin da muke faɗa ba shine abin da suke faɗa fi anfusihim a tsakaninsu ko kuma fi anfusihim ma'ana abin da suke rayawa a cikin zukatansu suna cewa ai da annabi ne da waɗannan abubuwan da muke yi da Allah ya azabtar da mu akan abin da muke yi sai Allah ya ce hasbuhum jahannam Allah ya ce ai wutar jahannama ta ishe su ba sai an saukar musu da wata azaba ba ko da ba wata azaba a nan duniya ai jahannama ma ta isa azaba ballantana kuma azabar kaskanci kubitu kama kubitan ladina min qablihim da Allah ya tabbatar da cewa zai shafe su a nan duniya da haka ko da ba su ga wancan azabar ta duniya ba to su sani cewa hasbuhum jahannam jahannamu ta ishe su yaslaunaha kuma za su ƙonu za a ƙona su a azabtar da su a shigar da su wutar jahannama ɗin da haka wannan ko ita kaɗai ta ishe su azaba wadda ita ce babbar azaba wadda tana daga cikin manya-manyan uquba da Allah zai yi makafirai a ranar alƙiyama da haka ko da mutum bai ga sakamako a nan duniya ba duk da cewa idan Allah ya kai maƙura wurin lalata zuciyar bawa za a rinka saukan mai da azabar iri-iri amma baya gani ba kuma ma ya gane azaba ce Allah yake mai da ka sai ya rinka ganin shi har yanzu ga shi yana ta yi din Allah bai yi mai komai ba to ko da wannan din bai gane ba bai gani ba to ya sani cewa hasbuhum jahannam wutar jahannama ta isa in ka tsallake a nan akwai kuma ranar da ba za ka tsallake ba wannan ayar kamar yadda ya gabata cewa wasu malamai sun ce ana nufin yahudawa cewa ayar da yahudawa take magana shi yasa suka kawo daga cikin sababin saukarta cewa akwai maganar rashin jetuwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yahudawa cewa ko yaushe fada zai iya ballewa yaƙi zai iya ballewa tsakaninsu da haka yahudawa sai suka kasance duk lokacin da suka ga wani daga cikin musulmi masu imani a eriyar da suke ko a unguwanninsu sai mutum biyu ko uku sai a ɗan tattara a haɗa kai kamar ana tattaunawa ana kuskus a tsakani ta yadda za su ba shi tsoro su firgita shi sai rinka jin tsoro ko suna magana ne a anin najwa hudu na limanuhu anhu suka ce da Allah ya ce wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi ya yayi daidai da hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha take cewa wani daga cikin wasu daga cikin yahudawa sun zo wurin manzan Allah sun wuce ta wurin manzan Allah sallallahu cewa samu alai sai Aisha radiyallahu anha take cewa wa alaikumus samu wal la'anatu ko kuma wa alaikum wa fu'ila bikum kaza wa kaza kuma tsinuwa ta tabbata akan ku ko kuma kuma kanku da tsinuwar Allah da kaza da kaza da kaza tana lissafa miyagun ayyuka a kansu sai manzo wa alihi wa sallam yace ya Aisha inna Allah la yuhibbul fuhsh ya Aisha Allah bai san alfashi Allah bai san miyagun maganganu da zagi Allah baya son wannan sai ta ce ya ma ila ma qalu baka ji abin da suke faɗa bane ya manzon Allah sai manzon Allah yace ce naji shin ke ma baki ji abin da na ce ba ni ma da suka ce haka ni ma sun ce assamu alaika na ce ni ma wa alaikum kuma a kan ku na kuma me suka faɗa kuma wa alaikum musulmi waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullum suna zuwa su samu wuri su keɓe suna tattaunawa a junansu ya za a bullo ma al'amarin manzan Allah ya za a yi aje a haɗa baki da Yahudawa ya za a je a haɗa baki da mushrikan makka haka su ke ziludira wanda suke zuwa a ciki suna tattaruwa suna yin mitin a ciki a ƙarshe wannan masallacin domin ba masallaci ne da aka assasa shi akan takawa da tsoron Allah ba da haka wannan tattaunawar da suke yi sai manzan Allah ya hana su ba su daina irin wannan ganin su je su kira junansu wannan ya kira wannan aje tattaunawa sai aka hana su wannan tattaunawar amma duk da haka sai suka koma suka ci gaba da yi shi yasa Allah ya ce alam tara ila alladhina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wannan yana cikin dalilan da waɗansu daga cikin malamai suka kafa hujja da shi akan cewa yahudawa ake nufi domin da aka ce nuhu anin najwa ai ba wa'anda za a iya hanawa a ba su umarni a hana su sai waɗanda suke a surar muminai su yahudawa ai ba sa karɓan umarni a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba addinin manzan Allah suke bi ba balle a ce manzan Allah ya ba da doka ya hana annajuwa da haka da aka ce nuhu anin najwa an hana su yin najuwa? kenan munafukai ne an hana al'umma gaba ɗaya su kuma suna cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri ana ganin su kamar masu imani da aka dokar da manzan Allah ya bayar akan hana ganawa tsakanin waɗansu mutane su kaɗai to ta shafe su amma duk da haka sun ya ƙudu na limanin wa'anu sannan su sake komawa zuwa ga abin da aka hana su ɗin suka ce to wannan yahudawa ake nufi da aka zo nan da suke cewa wa idza ja'uka hayyauka bima lam ka bihi Allah me ake nufi a nan domin waccan sallamar da ake yi ma manzan Allah a samu alaik yahudawa ne suke yi ma manzan Allah to ya za wannan a ce wa idza ja'uka hayyuka malam lam yuhayyika bihi Allah munafikai ake nufi suka ce a'a su munafukai suna yi ma manzan Allah gaisuwa ne da gaisuwa irin ta jahiliya in sun zo wurin manzan Allah sai su ce an an'im sabahan wanda ita ce gaisuwar da larabawa suke yi tun a jahiliya da haka an canza da gaisuwa ta musulunci amma su har yanzu ba su canza ba sun koma suna yin gaisuwa ta gargajiya gaisuwa ta al'ada wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah in sun zo sai su rinkai maka gaisuwa da abin da ba shi ne Allah ya maka gaisuwa da shi ba da haka sai zama wannan ana nufin munafukai wannan shine abin da al'allama Muhammad ibn Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da cewa lalle ayar da siyakin ayar yana nuni akan cewa munafukai ake nufi ba Yahudawa ake nufi da ayar ba sai Allah ya ce hasbuhum jahannam wutar jahannama ta ishe su dangane da wannan aikin da suke aikatawa na tattaunawa da mitin wanda ya kunshi saban Allah da zunubi da zalunci kuma ya kunshi saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce fa bi'sal masir tir da wutar jahannama ta zama ita ce makomar mutum a ranar alkiyama wannan ita ce mummunar makoma da mutum zai samu kanshi a kai a ce ya samu kanshi a wutar jahannama wanda kuma ya kubuta daga cikin wutar jahannama ranar alkiyama to wannan ya samu babban rabu faman zuhziya anin nari Wa'udu الجنة فقد فاز وما Hayatu, الدنيا إلا Mata, الغرور da haka Allah ya faɗi makomarsu da kuma sakamakonsu ko da ba su ga azaba a nan duniya a zahiri a fili ba sai Allah ya ci gaba da jawo hankalin sauran al'umma dangane da irin wannan mummunan halin na munafukai don kada su masu su faɗa su yi koyi da abin da munafukai suke aikatawa. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مدعوكتين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني سكي إيماني دا الله دا منزن الله سكي إيماني دا رانر تاشن القيامة الله يتي إذا ناجيتم إذا تناجيتم إذا زاقوا غانا أسكانونكو دا جونا fala tatanajaw bil ismi wal udwan kada ku rinka ganawa da abin da yake zunubi ne da kuma zalunci da saban Allah wa ma'siyatir rasul da kuma abin da yake saba ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka duk wata ganawarku da tattaunawarku da mitin ɗinku ya zama mitin ne wanda ba irin wannan na munafukai ba waɗansu malamai suka ce wannan ayar ma ita kanta ita ma ɗin kira ne da su munafukan amma an kira su da ya ayyuhal ladina amanu bi itibari zahirihim domin a zahiri suna nuna su masu imani ne da haka sai aka mu'amalance su da irin yadda suke nunawa a zahiri aka ce ya ku waɗanda suka yi imani idan za ku yi gani a tsakaninku kada ku rinka ganawa da abin da yake zunubi ne da saɓo da zalunci da kuma saɓa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan za ku gana da ya za ku gana sai ce wata na bil birri wa taqwa idan za ku rinka ganawa ku rinka ganawa da abin da yake ɗa'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da yake tsoron Allah ne da kare kai daga azabar Allah idan aka ce albirru ana nufin fi'lu ta'ati aikata ayyuka na da'a idan aka ce kuma attaqwa ana nufin ijtinabul ijtinabul manhiyat nisantar abubuwan da aka hana a aikata da aka albirru wa taqwa birru sai ya zama aikata ayyukan da aka ce ayi attaqwa kuma nisantar abubuwan da aka hana aikatawa shi ma daidai yake da wancan al-ithm wal udwan idan aka ambaci albirru ana nufin aikata aiki na kwarai da aka ce a aikata ana nufin kuma nisantar abin da aka ce a nisanta haka kuma idan aka ambaci takwa ana nufin aikata aiki na kwarai da kuma nisantar abin da aka hana aikatawa kenan su ma albirru takwa idan suka haɗu to ma'anarsu suna rabuwa sai wannan ya ɗauki rabi wannan ya ɗauki rabi idan kuma aka faɗi ɗaya to duka za su ɗauki ma'anonin junansu duka idan aka ce albirru ya shafi duka aiki na kwarai da kuma nisantar abin da aka hana idan aka ce attaqwa ta shafi aikata ayyukan da aka ce ayi da kuma nisantar abin da aka hana to amma idan aka hada su a wuri ɗaya aka ce albirru wa taqwa sai wancan ya ɗauki wannan bangaren wancan ya ɗauki wannan bangaren da haka Allah ya ce in za ku tattauna a tsakaninku ya zama tattaunawar ta kunshi abin da ya shafi biyayya ne ga Allah aikata abin da Allah yake so da kuma nisantar abin da Allah ya hana a aikata Shi ne umarnin da Allah ya bayar wannan umarnin in ma dai ya zama su kansu munafukan ake nufi ko kuma ya zama a'a ana nufin masu imani gaba ɗaya na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi zai fi dacewa a ɗauki ayar akan tana magana ne akan dukkan masu imani ana in dai da gaske ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar tashin alkiyama to duk wani mitin da za ka yi ya zama mitin ɗin nan babu zunubi da saɓo a ciki sannan kuma babu saƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan mitin ɗin ya zama mitin ɗin ya kunshi albirru wa taqwa shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki ya ce la khayra fi kathirin min najwahum dukkanin tattaunawa da mitin da ake yi da yawa babu alkhairi a ciki sai Allah ce illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu wani mitin da ganawa wanda take mai alkhairi sai mitin din da yake ana umarni ne da yin sadaka da taimaka ma mutane a tattaunawar za ku gana da wani ku keɓance da shi ka nuna mai ya kamata ka yi taimako ya kamata ka yi kaza ko ya kamata mu haɗu mu yi kaza mu taimaka ma mutane na abin da ya shafi sadaka ta dukiya illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf ko wani kyakkyawan abu na alkhairi zaka umarci mutum ya aikata wane ya kamata ka rinka yin kaza ko wane ina so in ganka ina so mu keɓe ina so mu tattauna ka bashi ma'ruf ka umarce shi da kyakkyawan aiki ya kamata ka rinka yin kaza ka rinka yin kaza ka daina yin kaza Au islahin bainan nas ko kuma wata tattaunawa da mijin da za a yi dan sulhunta tsakanin mutane sulhunta tsakanin al'umma ko sulhunta tsakanin iyaye da 'ya'ya ko sulhunta tsakanin mata da mazaje ko sulhunta tsakanin masu rigima a tsakaninsu a cikin mutane haka duka wannan islahun bainan nas ne gyara ne ko sulhunta tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta duka wannan islahun ne bainan nas daga duk wani mitin wanda bai kunshi wannan ba to Allah ya ce da yawa babu alkhairi a cikin shi shi yasa aka faɗi sakamakon keɓancewa da mitin wanda yake ya cika ƙa'idoji na shari'a Allah ce wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya irin wannan mitin din na umarni da sadaka da alkhairi da kyawawan ayyuka ibtigha'a mardatillah yayi dan neman yarda Allah ba dan ya samu wani abu ba ba dan a san shi ba ba dan wani abu ba yayi dan neman yarda Allah Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima za mu bashi babban sakamako ranar alkiyama ba a faɗi meye sakamakon ba Allah ne ne da kanshi ya ce ajran aziman babban sakamako za mu shi a ranar alkiyama ka faɗi mummunan sakamako na waɗanda suke mitin saɓanin irin wannan mitin ɗin wanda Allah ya yarda da shi Allah ya ce hasbuhum jahannamu yaslaunaha da haka wancan sakamakon shi wutar jahannama irin kuma wannan mitin din da Allah yake so shi kuma sakamakon shi shine fasawfa nu'tihi ajran aziman Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabar Allah ya ku muminai alladhi ilaihi tusharun Allah da zuwa gare shi ne za a tattara ku a ranar alkiyama ku sani akwai ranar da za a mai da ku zuwa gare shi a tattara ku gaba ɗaya a gaban shi da haka duk mitin ɗin da za ku yi da duk abin da za ku tattauna ku ji tsoron Allah a cikin maganganun da za ku yi da kuma ajandojin da za ku sa wurin tattaunawa a kai ya zama akwai kara kai daga azabar Allah a ciki shine wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun Mana akwai ran da za ku zai tattara ku a wuri ɗaya ya ba ku labari kamar yadda ya gabata a baya fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu Allah ya ƙididdige abin ya rubuta mitin ɗin da ajandar da duk abin da aka yi a ciki an ƙididdige su kuma waɗanda suka yi mitin ɗin ma sun riga sun manta ma an taɓa yin wannan mitin ɗin da haka su ji tsoron Allah su sani cewa akwai ranar da za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya a tattaru zuwa gare shi sai Allah ce innaman najwa min ita irin wannan ganawar da ake yi don zunubi da saɓan Allah da kuma cutar da muminai mina shaitani daga shaiɗan ne Shaidan ne yake ziga mutane akan irin wannan nau'in ganawar da suke yi liyahzunan ladina amanu yana yin haka ne kuma don ya sa damuwa da baƙin ciki ga waɗanda suka yi imani su ga cewa ga waɗancan suna ta tattaunawa su ba a tattaunawa da su ko kuma ga wa'yancan suna tattaunawa mutum ya ji tsoron ko ana yi ne don a kashe shi ko ana ƙulla mai wata makarƙashiya ne sai ya rinka jin damuwa a zuciyar shi da shaidan yana yin haka ne yana sa munafukai ko kuma yahudawa suna yin wannan nau'in na ganawa domin ya sa damuwa a zukatan masu imani shine liyahzunan Ladina amanu sai Allah ya ce walaysa bi darrihim shay'an kuma wannan mitin ɗin da ake yi da ƙulle-ƙulle ko kuma wannan ganawar da ake yi laisa bi darrihim shay'an ba za ta cutar da muminai da komai ba ba abin da zai cutar da muminai ana can ana kullawa Allah yana kullawa yana warwarewa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida fa makidil kafirina amhilhum ruwaida da haka Allah madaukakin sarki ya ce walaysa bi darrihim shay'an wannan duk abin da suke yi da kullakullan da suke yi ba zai cutar da muminai da komai ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah sai idan Allah ya so wannan abin ya cutar da su zai cutar da su amma babu wani mutum da zai iya cutar da wani ba da izinin Allah ba da haka duk abin da ya same ku zai same ku ne da izinin Allah da ganin damar Allah subhanahu wa da haka kada ku damu da abin da suke kullawa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mu'minai su yi tawakkali ma'ana kowa ya dogara ga Allah shi kadai kada wannan abin ya dame ka kada kullawan masu kulle kulle ya dame ka kada makircin masu makirci ya dame ka kai dai ka rike sababi wanda Allah ya ce a rike ka kuma dogara ga Allah subhanahu wata'ala in an ce wannan shine zai zama kariya daga wannan makircin to ka yi ƙoƙari ka riƙe wannan sababin kada ka yadda wannan abin ya sa ka ka faɗa cikin makircin da ake kullawa da haka a Allah kaɗai shi ne ake dogaro da shi ake tawakkali gare shi subhanahu wa ta'ala don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa alallahi falyatawakkalil mu'minun a wani wurin Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini ga Allah kaɗai ku yi tawakkali in dai da gaske ku mu'minai ne to ku yi tawakkali ga Allah tawakkali kuma ba shine ka zauna kawai ka ce ka miƙa al'amari ga Allah ba tawakkali shine fi'ilul asbab ma'a kamalul i'timadi Allah ka aikata sababin da zai kare ka daga abu sannan kuma ka kudirce cewa lalle Allah shi shine zai iya kare ka wannan sababin ba zai kare ka ba in Allah bai ga damar kare ka ba da haka sababi ana yin shi ne a matsayin bin umarnin Allah sannan kuma tawakkali shi ma ana dogara ne a zuci da Allah a matsayin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ayar ita ma tana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana sane da komai duk gana wadda suke yi a koyi Allah yana gani ya san abin da suke tattaunawa kuma ya san idan dai mumine sun yi tawakkali ga Allah kaɗai ba zai cutar da su da komai ba. haka za mu tsaya a waɗannan ayoyin idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba za mu tashi za mu yi bayani dangane da waɗansu daga cikin matsalolin da suka kunsa sannan mu ci gaba da bayani dangane da ladabin majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji ya yafe mana kurakuranmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya kubutar da mu daga waɗannan bala'o'i da fitintunu da muke ciki ya kare mu ya kuma sa mu iya cin wannan jarabawa ta zama kuma sakamakon kankarewar mu duniya da lahira ya yafe mana mu ya ba mu ikon tuba wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk